ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين kuma kada shaidan ya kautar da ku daga tafarki mai kake ta hanyar ruɗarku ku da batarwarsa hakika shi maƙiyi ne a gare ku mai bayyana adawa